sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. Masu sauraro a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 17 ga watan Satumba na shekarar 2020 maganar kenan. Yau shirin namu na kunshe da labarai daban-daban na sassan duniya. Kama daga labarin rasuwar jarumi dan wasan fina-finan Hollywood wato Chadwick Boseman sanadiyar cutar sankarau na ciki. Da kuma halin da mata kan shiga a lokacin haihuwa a wasu kasashen nahiyar Afirka. Da kuma yankunan da ke amfani da harshen Hausa. sannan muna tafa da kaɗan daga cikin amsoshinku daga facebook to jama'a da fatan wannan ya ja hankalinku sai ku yi ta zo mu ku kasance tare da shirin yau da gobe. amma yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce kuna iya bambanta alamomin cutar coronavirus da na malaria ga kuma yadda kuka amsa mana jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin abdul muhammad dumjiya nijar inda ya ce assalamu alaikum yau da gobe maganar gaskiya a halin da muke ciki a yanzu idan na ce da ku ina iya bambance alamomin cutar corona da malaria hakika na yi karya domin kuwa cutar corona da malaria tamkar dan juma ne da dan jummai Sai amsar Nafisa 'yar Malam Rimi inda ta ce ni kam ina tare da likita don jin ƙarin bayani. To sai kuma amsar Shehu Adamu Rijau inda ya ce hakika abu ne mai sauƙi bambanci alamomin coronavirus da malaria duk da dai wani wurin suna kama to amma a malaria babu mura da tari sai dai zazzaɓi da zafin jiki. sai amsar abdulaziz isa gadanya daga gadanya bagwai ya ce hakika ita annobar corona ta fita daban saboda yadda za ka yi mura mai tsananin zafi wanda ƙarshe ma sai dai numfashinka ya ɗauki ita kuwa mura za ka yi ta zubar da majina ne kawai muna fatan allah ya kamana ƙarshen wannan annoba ta corona amin To shi kuma Rabiu Nuhu na buka cewa yayi Assalam yau da gobe shirin matasa. Bambancin alamomin cutar malaria da corona. Malaria tana haddasa zazzabi mai zafi yayin da corona take haddasa mara da sarkewar numfashi. Ku tashi lafiya yau da gobe shirin matasa. Ado Salati goma ga annabin Rijau ya ce dillalin wada shi ya san kuɗin jariri don haka gaskiya ni dai ban iya bambanta su tun da dai ban taɓa zama da mai cutar coronavirus ba. Amma na ji makwabci na Rabi'u Doctor ya ce yawan tari ne alamomin cutar ta coronavirus. Ita kuma cutar malaria yawan zafin jiki ne alamominta. Allah ka murkushe mana wannan cuta ta COVID-19 kamar yadda ka murƙushe mana cutar shan inna da darajar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. To sai kuma amsar Husaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau inda ya ce, Salam filin yau da gobe, a ra'ayina duk wata amsa da mu masu sauraro za mu bayar ba ta yi kamar ta likitoci ba domin su ne suka san ciki da wajen abin. Don haka ni dai zan saurari bayanan likita akan bambancin waɗannan cututtuka domin ɗaukar matakin da ya dace. Sai amsar mu ta gaba ta fito daga Aisha Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Ta ce maganar gaskiya wannan amsar taku tana da wuyar amsawa. Muddin dai mutum ba likita bane ganin yadda zai yi wuya a haɗa su lokaci guda da fatan Allah ya mana katanga karfi da su. To sai kuma Bilyamin Ma'azu Yammama inda ya ce fatan alkhairi ga filin da kuma malaman yau da gobe bisa la'akari da yadda masana kiwon lafiya suka laburta kusan babu wani bambanci a tsakanin cututtukan guda biyu kawai dai an fi ba covid-19 ɗin muhimmanci a hukumance saboda wasu bukatun nasu na gashin kansu ba wai don tana da wani tasirin a zo a gani ba ai ne aka yi walƙiya muka gansu yau da gobe a tashi lafiya. sai umar miyatti allah shangom daga jihar gombe ya ce yau da gobe alal hakika ni ban san menene cutar coronavirus ba amma dai ina jin malaria kuma muna fama da ita fatan mu kawai a nan shine allah ya tsare mu da duk wata cuta mai cutarwa amin To sai kuma amsar Aminu Adamu Malamadori daga jihar Jigawa ya ce salam yau da gobe ikon Allah. To hakika ita malaria tana zuwa ne da zazzabi da amai. Ita kuma corona akwai mura zazzabi ciwon kai da sauransu ku tashi lafiya. sai amsar haɗin gwiwa daga nura abubakar gidan abba daga jihar sokoto bodinga da shitu aliyu gidan abba da muhammad sani Darazo da activist usman aliko da magun inda suka ce salam yau da gobe ikon allah to mu dai a namu ra'ayin gaskiya ba ma iya gane bambancin alamomin malaria da na corona saboda ita wannan cuta ta corona sabuwar bulla ce a gare mu amma za mu buɗe kunne domin mu saurari likita likita domin kiyaye bambancinsu ku tashi lafiya yau da gobe. To shi kuma Ibn Abdallah cewa ya yi, Assalamu alaikum shirin yau da gobe. Mu kun san tun lokacin da aka zayyana alamun cutar COVID-19 muka kamanta ta da zazzabin mura da muka saba da ita kowace shekara. Bambancin COVID-19 da malaria shine ita covid-19 ana yin tari inda kuma ita malaria zazzabin mai zafi take sawa. To masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Dangane da wannan tambayar da muka yi muku, wakilin sashen Hausa Sani Malumfashi ya samu tattaunawa da likita, sannan ya jiyo mana ta bakin jama'a akan wannan maudu'in. To wani lokaci daman yana wuya a ce zahiri ga shi ka ce corona ne ko malaria ne ko wani zazzabi ne daban wanda sai an gwada akan tabbatar. To amma kusancin irin abubuwan da yake akwai ɗan kaɗan bambanci da kuma tsanancin irin abubuwan. Dukan su biyu da corona din da wasu zazzabi za ka ga akwai zazzabi. To amma irin na yawanci zazzabin cizon sauro ya fi tsananci a lokacin da yake a take. Kuma na cizon sauro za ga a gaggauce ne a lokacin da ya shige ka za ka fara zazzabi yawanci yana nuna alama. Na corona zazzabin ba lallai ya kai karfi ba to za ga amma shi na zazzabi haka na korona zai zo da waannan sauran alamun na wurin numfashi za ga akwai tari din zai iya yiwa akwai mura wani lokaci zai iya yiwa to amma tsanantan shi zai ga na korona akwai irin kasa yin numfashi da zai zo wanda kuma ana babbanta shi da na irin asma na korona za ga irin wata irin numfashin zai zanto ba kara amma sai dai irin numfashi da kyar wanda na mai asma zai zo da numfashi haka yana kara to kaga anan zazzabi kawai za a fi tunanin irin su zazzabin cizon sauro amma zazzabi zai zo a na corona tare da alamu na wa'annan na su tari na su mura kuma za ga na corona din yawan lokaci in har yayi nisa in an kalli mutum za ga zahiri yana cikin wahala na irin numfashin matuka wanda aka san kamar wanda ake cewa da sauran zazzabin da muke da su da ake gani yau da gobe zazzabin cizon sauro kawai zai zo da zazzabi da wasu alamu daban wanda bai danganci irin abin numfashi wasu sauran zazzabi ma haka za ga ba lallai ba ne to amma ana samun kuma pneumonia shi ma yana zuwa da zazzabi to amma za ga pneumonia in ba ga yara ba da wuya ka ga irin wannan zahirin kasa numfashin kamar na wanda yake irin tsananta a na corona so a na corona taka tsantsan za ga irin alamun sun fi bayyana ta fannin numfashin da kuma irin zazzabin yanayi da kuma wahala da mutum za ga ya shiga cikin takura na tafiyar da numfashin shi to dokta wasu kan ce batun ciwon kai da kuma irin kakkarwa na jiki mutum ya ta makyarkitan sanyi hmm. shin shi corona bai zuwa da waɗannan abubuwa to sanyi haka da ake na kamar zazzabin zazzabin ciwon sauro za ka ji kana jin sanyi ka ji zafi ba lallai ya zayyana a na corona ba na korona za ka da wuya a dinga dan samun wannan canjin da zafi sanyi zafi sanyi saboda na malaria na cizon sauro za ga irin kana ka ji zafi yanzu sai ka ji kuma sanyi aka ba ka ana dafa to na korona ba lallai ka ji wannan sanyin na irin shiga da yake na kyarma da yake haka nan ba amma kuma a korona kamar yadda ake na cizon sauro da irin ciwon jiki din da yake faruwa da kuma canjin yanayi a baki a korona ma za a samu sai dai za a ga tsanantan ciwon jikin shi ma zai iya fi fi na corona to zai yi fi a corona saboda wani lokaci za ka corona duk da alamun nan sai ga akwai ciwo na ko ina da ake gani da ake fitowa da shi da zai iya zayyana to zai ga na zazzabi haka yana fin sauki fiye da na wannan tsanancin haka nan to ya kaman bambancin tari wani lokaci idan mutum na mara yakan samu tari da dan zazzabi ko ciwon kai kuma shi ma corona na zuwa da tari akwai wani bambanci a tsakanin su na wurin akwai dan bambanci kaɗan shi na mura da muke haka yau da gobe da ake tari za ka na fitar da majina za ka irin ko majinan yawa ko wani abu haka nan amma na corona za ka shi shi ba lalle ya fita majina ba akwai tarin akwai za ka ji kamar kana mura watakila ko atica amma ba ka ganin majinan ko ka ka karu sai ga ba lalle kai ka fito da majina ba amma na mura na yau da gobe sai ga yawanci akwai majina yawanci irin bambancin da ya fi ainihin kenan wanda za ka irin shi na wanda ake yau da gobe sanyi ko na abu za ka akwai majina wannan ko ba lalle ka ga majina a ciki ba. baya ga wannan wato in na fahimce ka kamar yanzu ka ka kawo akalla ƙarin wata cuta daban wanda yake suna da ɗan wasu alamu kamar guda ɗaya wanda za a samu ga mai corona da mai zazzabi da kuma mai tarin asma kenan wato eh, eh, haka to haka amma na asma sai ga watakila na farko an san dama yana da asma na biyu in yana wannan numfashin zaka je na kara kamar ana hura wisu na me corona ko watakila zaka ba bai da wani tarihin watakila yana da asma amma kuma zaka yana numfashi da kyau ba kuma lalle yana wannan karan ba duk da yake mai asma ma za iya samun corona wanda kuma ya fi hatsari to zai iya zuwa hakan sai ga irin wannan ne tsantsan din a ganin wane ne wane ne shi yasa ake bukatar a san an tabbatar da koronan tukuna kafin ma wani abu daban to kila ta bakin ka zai fi tasiri ga jama'a a duk lokacin da mutum ya samu wani alamu na zazzabi ko ciwon sanyi ko ɗan tari haka nan da shauransu da yawa sukan ɗan ruga su je ko kemis ko ɗan wani wurin ɗan shan magani ko ɗan samu wani ma'aikaci yadda yake ko da nurse ne ba likita ba sai kawai ce da Allah rubuta ma wani maganin in je in saya yi shawarar ka gare su gaskiya wannan tun kafin a kawo yanayin da ake ciki na corona irin wannan shan magani da ka ba daidai ba ne yana fata mana magani na kawo mana hatsari a cikin cututtuka a cikin rayuwar ma ga baki daya kai da kake da ciwo da kuma wanda zai gobe saboda yana bata magani to balzana wannan yanayi da aka shigo in shigan corona ne kaje kana ta kama kame sai ka ga ya tsananta akwai hatsari na tsananta a bari sai ya tsananta sannan a tabbatar amma aka gane alamar shi ne saboda akwai yanayin da jikinka za kana da corona ma bai tsananta ba to kuma aka gane sai ga akwai irin matakan da za ka dandanan ka ɗauka na kariya na kuma killacewa wanda kawar yan uwanka su ɗauka kuma ka kai lafiya da sauri fiye da in ka je kana ta kama kama kana bata magani ko baka irin ɗaukan matakan da zai kara inganta jikinka ya yaki wannan corona ba. Dr. Hassan Ibrahim babban likitan Biba Specialist Hospital. To a bayan da muka zanta da shi ne na nemi in gwada jama'a in gani shin sun san alamomin waɗannan cutukan guda biyu wato cutar corona da zazzabi wanda yake akwai wasu abubuwa da sukan ɗan zo kusan kamanni ɗaya ga malami na farko. sunana yusuf haruna abdulsalam abin da na fahimci ciwon malaria kamar dai kowa da yadda nasa ciwon malaria ke tasan masa hmm. ni dai in dai na fara mura haka to alama ne na zazzabi idan na yi cure malaria din to zan ga mura ma da kan shi ya rabu da ni oh, haka ne to shi kuma cutar corona fa eh to cutar corona kusan dai the same symptoms ne abinda dai zan iya ce ban experiencing din shi shine shakewan numfashi ba na experiencing irin wannan amma dai zafin jiki da jin sanyi da masassara dai haka duk dai shine alamun malaria da ni na saba da shi Eh, a shi ne nake cewa shi kuma na zazzabin eh, na cutar corona kuma fa ka san alamunsa kuma yaya suke eh cutar corona da alamunsa shine dai yadda ake faɗa ake ta yadawa dai ga yanayin alamunsa amma ni dai ban taba ganin ya alamun cutar corona yake ba ana dai faɗa yana shaƙe numfashi ciwon kai yana sa mura da sauransu sunana sale musa nagari to ko ka san cutar corona da alamominta eh alamunta yana nuna cewar kamar ciwon mashako a hausance tare da shakewa wanda yakan kai mutum kam da hallaka mafi yawan jama'an dai da muke gani wasu suna hallaka a ciki saboda ina da mutum guda da nake tare da shi allah ya ɗauki ran shi ta sanadiyar haka alhaji ibrahim mai gidana ne to kaga ni na tabbatar da ganin haka din akwai ciwon ke akwai ciwo tabbas akwai ciwo to akwai bambanci tsakanin shi da yadda alamomin zazzabi da mutane kan yi wanda aka saba gani eh to mu dai a nan kasar ba wani bambanci da zazzabi da muke tunkara irin su zazzabin malaria tarin muka eh, eh, kusan tafiyan su iri ɗaya ne duk abin da ya shafi sanyi haka yake tafiya zazzabi ne dai mai karfi kasan alamomin cutar corona eh mun san alamomin cutar corona because kowa ya riga ya san cewar tari ne dai da shakewa da kuma atishawa to amma gaskiya wannan kan muka san dai lamarin sakam yadda wannan cututtukan take sun zo iri ɗaya ko kuwa akwai bambanci da na zazzabin cizon sauro eh to gaskiya akwai dan bambanci gaskiya tun da ciwon zazzabin ciwon sauro daban yake alamomin eh to alamomin sa din kin don shi alamomin ciwon sauro zaka ga shi symptoms din shi daban yake bai zuwa maka da gaban sai ka dinga jin sanyi amma ciwon corona din nan shi wannan din alamomin sa zazzabin ta ne to shine dai gaskiya ba za mu iya tantancewa ba ka san alamomin zazzabin cizon sauro wato malaria eh na sani shi malaria yadda dai muke ji ko ke kama mu mafi yawa zazzabi za ka ji zazzabi mai zafi har ciwon kai duka har wani ma har ga amai yanayi ni hatta ni kai na ma ina tsammani kwana biyu na irin wannan zazzabi din nan kuma ganje aka yi test ga mafi yawa malaria ko typhoid duka waɗannan abubuwa suna yawan damun mutane kuma ba da wani abu saboda yawan shan ruwa marasa kyau. To yanzu akwai bambanci tsakanin shi da alamomin da ake gani kamar a corona eh bambanci kam a yadda suke faɗa mana kusan za a ci kamar ɗaya ne bambancin bai da yawa tunda in ma da bambancin dai wajen mashako ne don kamar yanzu idan ba corona din ba kamar shi zazzabin cizon sauro da wuya ka ga a ce kana numfashi da kyar hancin ka zai toshe inda wajen eh, mura ne hancin ka numfashin ka zaka iya je ba za ka samu normal eh, numfashi da ya kamata ba amma corona kuwa an ce ma har wani lokaci ma ta yi tsanani za ga ana sa mutane abun kada numfashi jan numfashi yake taimaka mutum numfashi don saboda haka akwai bambanci tsakanin shi daidai kaɗan ba da yawa ba Sani Shaib Malfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu gangara kasar Malawi wacce take kasar da ta fi kowace ƙasa aurar da 'yan mata da wura a duniya da kuma ɗaukar ciki tsakanin 'yan matan inda ake yi wa kimanin kashi goma sha takwas na 'yan matan aure. kafin su kai shekaru goma sha takwas bisa ga takardun rahoton gwamnati. Ƙungiyoyin agaji sun ce rufe makarantu da aka yi sakamakon bullar annobar coronavirus ya ƙara sa matsalar ta tsananta. Ga rahoton Lamek Masina daga lardin Falumbe da ke kudancin Malawi da Zahra'u ta fassara. Wannan matashiya ce mai shekaru goma sha bakwai wadda ake kira Roda ta fitar da tsammani lokacin da gwamnati ta rufe makarantu a watan Maris don hana yaduwar coronavirus. Kamar sauran 'yan mata da ke yankunan ƙauyuka masu fama da talauci, Roda ta yi faman neman hanyoyin samun kuɗi. Ta ce a maimakon mu rinka zuwa wuraren mu yi aikatau, amma lokacin da ayyuka suka yi karanci ba ni da wani zaɓi da ya wuce in ƙulla alaƙa da wani namiji. namiji bayan ta samu ciki iyayen yarinyar yar firamare sun kore ta daga gidansu ta ce matsalar da nake fuskanta ita ce ta rashin abinci da kuma sutura mutumin da ya man ciki wani lokacin yakan kawo min abinci amma baya isa ta matsalar samun ciki ga matasa ba sabon abu bane a malawi alkalaman gwamnati sun nuna cewa kusan rabin 'yan mata suna yin aure kafin su kai shekaru goma sha takwas don juya alakan lamarin cibiyar da ke taimakawa mata da yaran da aka ci zarafinsu na karfafawa matasa gwiwa don su samu kayan kare kai. We Muna wayarwa da matasa kai har ma da saboda mun samu nasarar kafa wasu ƙungiyoyin matasa ta yadda waɗannan matasa za su ke haɗuwa a lokacin da ba sa yin komai da kuma muhimmancin samun waɗannan kayayyakin kariya na SRHS. SRHR services. Kungiyar tana kuma aiki tare da ƙungiyoyin mata don taimakawa yara mata su bar aurensu su kuma koma makaranta. Akwai wasu 'yan mata da suka yi aure kamar roda amma mun yi nasarar janye su daga auren kuma yanzu sun koma gidajensu domin da zarar yarinya ta yi aure da kyar ta samu daman ci gaba da karatunta don haka muna magana da iyaye game da kula da yarinyar da take da ciki har sai ta koma makaranta. yayin da babu tabbas ga ranar da za a sake bude makarantu hukumomi a malawi na kira ga cibiyoyin kiwon lafiya da su samar da ayyukan hana daukar ciki kyauta don kare yara mata daga daukar ciki da wuri. sai kasar Congo inda za mu ga halin da sabbin iyaye kan shiga idan sun je haihuwa cibiyoyin da ke kula da harkokin talakawa a birnin Kinshasa da wasu lardunan ga rahoton da Amina ta fassara. Mama Maziba cibiyar kiwon lafiya ce wadda ke kula da wasu talakawa da ke zaune a birnin Kinshasa. ana karɓar haihuwar kusan tamanin a kowane wata amma idan iyaye ba su da kuɗin biyan aikin da aka yi musu ba a barin su su tafi gida Belloni mai shekaru 21 a duniya ta haifi 'yarta ta fari Erika lokacin ƙullon coronavirus. sun faɗa mana cewa namiji zan haifa don haka ba mutane da dala talatin da biyar da ake bukata ba sannan suka faɗa mana cewa za a yi aikin ciro yaron don haka akwai ƙarin kuɗi Mijin belloni ma'aikacin hada talabijin ne amma kullen coronavirus ya sa baya samun aiki kuma iyalan na faman tara dala 250 kudin da ake bukata a asibiti idan ba su biya ba ba za su iya tafiya gida ba ita ma Michelin tana nan makala a asibiti ta ce lokacin da na zo haihuwa ba ni da komai daga baya suka amince su bani kulawa amma sai da na roƙe su Micheline ta haifi ‘yarta ta uku Marvelin kuma yanzu ba za ta iya biyan dala hamsin na haihuwar ba. Ta ce ta fahimci dalilin da ya sa ita da sauran iyayen ba za a bar su su tafi gida ba. Suna duba mu, haka rayuwar duniya take, kuɗi na maganin komai. Dr. Eric Masina shine daraktan cibiyar. Komawa gida? Ta yaya? akwai mutane a nan da suka yi aiki an yi amfani da magunguna magungunan da muka yi amfani abubuwa da yawa da muka yi amfani da su wa zai biya idan muka bari suka tafi euh, wannan cin zarafin dan adam ne kirikiri tsare mutum da ya kasa biyan kuɗi musamman ma mata wannan ya saba wa doka lauya elodi nsimire muzigirwa mai rajin kare haƙƙin marasa lafiya ce. Ministan lafiya ya ziyarci wasu cibiyoyin kuma ya tabbatar an sallama wasu mata da aka tsare. Amma hakan na faruwa ne lokacin da yake wurin. Wannan ba shi ne burin ba. Wannan ba ita ce hanya mafi kyau ta magance wannan al'amarin ba. Ya ce irin waɗannan matakan za su yi aiki a dukkan cibiyoyin kiwon lafiya a Kinshasa da Larduna hakan bai faru ba Dr. Masina ya ce yana tausayawa halin da tattalin arziki ke ciki, amma ga matan da ba su da kuɗin haihuwa batu ne na ƙayyade iyali. Babu yadda za a iya hana matan nan haihuwa, ba zai yiwu ba. Suna da buƙatar shawara duk da haka. Muna ba su shawarar amfani da hanyoyin ƙayyade iyali. Ga wadda suke fama da talauci, muna ba su ƙwayoyin. amma ba dole ba ne rayuwarsu ce muna neman taimaka musu don su huta kamar shekara biyar su kuma nemi sauya rayuwarsu lauya elodi muzigewa ta ce ma'aikatar lafiya ta congo ta san da matsalolin kuma tana aikin da majalisar ɗinkin duniya don tabbatar da 'yancin marasa lafiya batun ba na sauya batun dokoki ba ne amma ya danganci sake gyara tsarin lafiyar kiwon kongo ne yayin da sabbin iyaye ke makale a asibiti alama ce ta tsari mara kyau jama'a kuna iya kallon hoton bidiyon rahotannin haihuwa daga congo da malawi a shirin voa na lafiyar mu da abokin aikinmu haruna shehu mararraban jos ya shirya mana kuma grace alheri abdu ta gabatar Daga ƙarshe kuma sai gutsiran da muka tsakuro daga shirin taskar VOA kan jarumi ɗan wasan fim na Hollywood a nan Amurka wato Chadwick Boseman wanda ya rasu a baya-bayan nan bayan ya yi fama da cutar sankarau na ciki. Ga rahoton da Madina ɗahirin nishanu ta fassara. Boseman ya fito a matsayin shahararrun bakaken fatar Amurka a fina-finai tun daga fim ɗin Jackie Robinson har zuwa Thurgood Marshall. ya kammala jami'ar Howard a shekarar 2000 ya koma makarantar bayan shekaru 18 a matsayin tsohon ɗalibi ya kuma gabatar da jawabi mai sosarai kuma Rahadiya Adams na wajen. For some the challenge was actually What kind of king you are going to be? fim ɗin black panther ya yi tasiri sosai har mutane na allah Allah ganin babban jarumi ɗan afirka na farko da ya fito a cikin wani gagarumin fim ɗin hollywood wanda ya shahara sosai a amurka da ma faɗin duniya mutane da dama na ci gaba da jimamin mutuwar jarumin tare da tuna irin baiwarsa da kuma gudunmuwar da ya bayar harkar fina-finai ciki har da mai shirya fina-finai patrick wanjohi I'd say he's a symbol of ya ce zan iya cewa shi wata alama ce ta kyawawan labaran afirka chaduk ya fito a matsayin t'challa a fim din black panther wanda ya sauya batun da ake na cewa kowane lokaci labaran afirka ba masu kyau ba ne grace kahaki daraktar kamfanin insignia ta tuna irin rawar da ya taka da kuma rayukan mutane da ya sauya a duniya We were so to have this Kwatsam sai gashi mutane sun fito suna alfahari da zama bakake. Ni bana tunanin akwai wani jarumin da zai iya taka rawa kamar yadda Chadwick Boseman ya yi. Rasuwar Boseman wadda ta faru a gidansa da ke yankin Los Angeles inda yake tare da matarsa da 'yan uwansa ta zo da ban mamaki. Michael B. Jordan wanda shi ma jarumi ne na fim ɗin Black Panther ya kafe jimaminsa a instagram yana mai cewa na so a ce muna da ƙarin lokaci da kai lokaci na ƙarshe da muka yi magana ka gaya min cewa mun haɗu har abada yanzu na gane me kake nufi kamfanin marvel studios mai shirya fina-finai ya aika saƙon twitter cewa ba za a taɓa manta rawar da ya taka ba yayin da kamfanin academy of motion pictures shima ya kafe cewa ka kawo haske da ƙarfi a cikin fina-finai a kowane lokaci To masu saurare, a nan ne za mu dasa aya a yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar na da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.